Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 11 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma tashar alfa rediyo a birnin kumasin Ghana. yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkan mu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta kama wasu mutane 42 da ake zargin su da aikata laifuka da dama da suka hada da fashi da makami da satar mutane da sauransu. Za mu kuma kawo muku shirin jawabai daga dattawan Arewa sai kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump wanda yau Asabar yake ƙasar Vietnam wurin taron ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yankin Pacific ya ce sun tattauna ne akan mutuwa biyu zuwa uku da shugaban rasha vladimir putin akan lamarin ƙasar syria trump ya faɗi haka ne sa'alin da yake ganawa da manema labarai jim kaɗan da lokacin da zai bar wurin wannan taron da aka yi a danang a kan hanyarsa ta zuwa babban birnin hanoi fadar gwamnatin ƙasar ta vietnam ya ce bayanan tattaunawa tasu na haɗin gwiwa da za su bayyana wa jama'a zai taimaka kwarai da gaske wajen ceto rayuka da dama kalaman na shugabannin waɗanda aka baya a kremlin ya ce shugabannin sun tabbatar da muhimmancin tabbatar da yin abin da ya dace domin ganin an samar da raguwar tashin hankali a siriya cikin matakan ko har da tabbatar da yarjejeniyar rage buɗe wuta da kuma kawar da kawo wa ayyukan jin kai cikas sai kuma samar da hanya ta sadidan da zai samar da makomar siyasan kasar mai dorewa haka kuma sanarwa ta amince cewa shugabannin biyu za su samar da hanyoyin sadarwa tsakanin sojojinsu da zai sama wa yin kariya ga sojojin kasashen biyu da haɗa gwiwa wajen yaƙi da ƙungiyar isis sojojin isra'ila sun ce sun kakaɓo wani jirgin siriya mara matuƙi na leƙen asiri a yau asabar a kusa da bakin iyaka kamar yadda sojojin ƙasar na isra'ila ke cewa sojojin dai sun harbo wannan jirgin ne bayan da suka cilla wani jirgi mai saukar ungulu bayan da jirgin mara matuƙi ya tsallaka yankin golan da ya dumfari cikin isra'ila ministan tsaron kasar na isra'ila wato avigo lieberman ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ba gudu ba ja da baya duk wanda ya ƙoƙarin gwada karfin su tare da ƙin mutunta ɗiyaucin su a matsayin ƙasa mai cin yancin cin gashin kanta to zai haɗu da hushin su shi dai yankin na golan shine ya raba tsakanin isra'ila da siriya tun lokacin da aka cimma matsayar a dakatar da buɗewa juna wuta a cikin shekarar 1973 sai dai wannan wurin yana fuskantar samar da burbushi-burbushin yakin ba basasan kasar ta siriya tun daga shekarar 2011 a cikin watan satumba sojojin siriya sun ce jirgin yakin isra'ila ya bankaɗi ɗaya daga cikin sansaninsa inda har ya kashe mutane biyu sojojin amurka sun gudanar da wani hari ta sama a kan 'yan kungiyar al-shabab da daren jiya juma'a kuma hakan ya yi dalilin mutuwar da yawan 'yan ta'addan da ke wannan babban birnin somaliya in ji jami'an tsaron amurka da na somaliya ɗaya daga cikin jami'an sojojin somaliya ne ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa akalla 'yan ta'adda goma sha uku ne suka mutu salin da jirgin yakin mara matuki ɗauke da makamai ya kai hari a sansanin 'yan ta'addan da ke ƙauyen basra wanda ke gundumar shabele da ke kilomita 30 daga arewacin babban birnin magadishu rundunar amurka da ke kula da afirka ya tabbatar da harin wanda ya zo ƙasa da sa'o'i 24 bayan auna gundumar be wanda ya yi dalilin kashe 'yan ta'adda masu tarin gaske rundunar sojin haɗin kan ta ce harin na ranar alhamis an yi ne da haɗin kan ƙasar gwamnatin somaliya a cikin shafin sa twitter ministan yaɗa labarai na ƙasar ta somaliya Abdurrahman usman ya ce 'yan ta'adda 81 ne aka kashe kana an lalata makamai masu tarin yawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc gwamnatin kasar sudan ta kudu ta karyata cewa san ba gaskiya ba ne cewa wai an saki tsohon shugaban hafsan sojan kasar general paul malone bayan an yi masa daurin talala har na tsawon watanni shida ministan yaɗa labarai na kasar michael muke ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa zuki ta mallaki ne labarin da kafin yaɗa labarai da suka ruwaito wannan labarin ya ce babban hafsan yana nan tsare a cikin gidansa labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla rundunar 'yan sandan jihar bauchi ta gabatar da wasu mutane wa manema labarai su guda 42 waɗanda ake zargin su da aikata laifuka da dama da suka hada da satar mutane don neman kuɗin fansa da fashi da makami da aikata fyaɗe da kashe mutane da sauransu waɗanda aka kama su a sassa daban-daban na jihar ga wakilinmu abdulwahab muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da yake bayani wa manema labarai kakakin rundunar 'yan sanda dsp kamal datti ya ce an samu bindigogi da albarusai masu tarin yawa da ma baburan hawa guda goma da karin bayani daga bakin kakakin rundunar 'yan sanda dsp kamar datti so su wayannan mutanen da kuma su wanda kake gani su ne an kama su ne basa laifin aikata laifuka daban-daban wasu a cikinsu eh, sun aikata laifi ne na eh, fashi da makami wasu kuma sun aikata masu garkuwa da mutane ne wato kidnappers wasu daga cikinsu kuma an kama su ne da laifi na zamba cikin abinci don a cikinsu akwai wanda ya je buɗe facebook account kasan yanzu ana eh, hawa social media sosai ana abin nan to ya je har ya anshi kuɗin wani mutum cikin zamba cikin abinci da sunan mace masu garkuwa da mutane kidnappers wanda suna amfani da makami ne sosai wajen aikata laifukansu haka su ma masu fashi da makami su ma suna amfani da makami wannan bindigogin da kake gani irin nasu ne da kuma wa'annan kungiyar da suke kakkashe mutane ba ta ba gaira ba dalili bisa wani dan karamin zargi wanda aka kira da babeli wannan wasu daga cikin makamansu kama sama da arba'in da biyu a cikinsu ta ya kuka kai ga kama su mamu abin da muke tabbatar da mutane kullum shine duk wani mai aikata laifi kuma daren dadewa za mu kama shi idan ka duba akwai wanda ya yi laifi a shekara ta dubu sha shida ya yi saci ya yi fashi suka yi fashi na mota amma kuma eh, bayan shekara ɗaya daya shi an kama shi har ila yau na ji ta bakin waɗanda suka yi kwantan bauna suka ƙaddamar da fyaɗe wa wata budurwa suna na wasu sama unguwan kofar duru me kawo kana tsara suka da laifin ya a kainuwa kan dare karfe ɗaya da rabi da dare muka muka soke sa mashin muka doke ta muka tafi da ita mun fito kulob ne su kuma za su je muka hadu mu ku ne rundunar 'yan sandan ta ce an kammala shirye-shiryen gabatar da mutanen gaban kotu domin kantar hukunci abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria to madalla a gaida abdulwahab muhammad to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki daya babu wari. tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki daya babu wari. tsintsiya madaurin ki babu wani Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wakilan majalisun Najeriya na tarayya waɗanda ke wakiltar mazaɓu ko kuma jama'ansu a kan zamantakewa da kuma yadda suke ganin za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta samo mana waɗannan ra'ayi kamar haka. Sunana Honorable Injiniya Abdullahi Umar Faruk a mazaɓar birnin Kebbi Kalgo da Bamza, jihar Kebbi. apc a daina son rai ga dukkan al'amura matsawa aka tsaya aka mai da kula guda na gina ƙasa ba tare da an sa son rai ba insha Allah za a samu wannan haɗin kai na zamantakewa tare wannan shi dai harka ta gina ƙasa ba wai zancen wakilan jama'a ɗaya ba ne amma dai namu gudun wanda za mu yi shine mu kanmu mu tabbatar da cewa mun tsare gaskiya kuma mun bi ka'idodi waɗanda shi kundin tsarin mulki ya shata muna da kuma zamantakewa da mura mutane an yi tsakani da allah babu son rai wannan idan muka fake shi insha allahu za a samu haɗin kai kuma da zaman lafiya a ƙasar na gode sunana sanata malam ali wakili imena yana wakiltar mota ta kudu a majalisar dattaɓin najeriya a za mu iya mu kawo da bambanci na addini ba saboda Allah ma da halicce mu ai ya ce ya halicce mu jinsi daban-daban kala daban-daban sai dai ya ce ba ya fifito ni bisa wani ba sai dai ya yi haka ne don mu kyautata inganta rayuwarmu don mu bautata mishi ina ga wannan matsalolin da yake tasowa a najeriya wanda mutane kullum za su ce kai kaza ne ni kaza ne shi kaza ne ina ga duk rashin ingantaccen shugabanci ne rashin adalci ne a tsakanin kasan da wanda suke suka kunshi kasan in kika duba duk abin da yake jawo wannan shine cewa wani yana ganin cewa kamar dukiya nashi ne kai kuma ka zo kwarkwasa ko kuma kai kuda ne ko kuma kai kaska ne da sauransu haka wannan kuma in akwai ingantaccen shugabanci da adalci mutane ba za su yi tunanin haka ba koyo dina majalisar nan kika duba na dattabai mun tattauna akan wani hukuma wanda aka kirkiro don ta raya jihar arewa maso gabas ta farfado da ita yayin da muke tattauna kan batun na godiya wa shugaban kasa da su 'yan majalisu da duk wanda suka taimaka wajen wannan doka mun faɗi cewa a yi ƙoƙari a yi adalci a ɓangarorin ƙasa duka yadda wasu ba za su ga cewa su 'yan bora ne ko su 'yan mowa ba ne yadda in ana bukatan hanya a gabas arewa kudu yamma ko a tsakiya za a same shi za a adalci wajen raba shi in ana batun raba kayan alatu ko makaranti ko asibitoci da sauransu haka za a adalci ba wai a ɗauki ɗan gare ɗaya a danna wa ɗaya ba kuma aka zo ana ɗaukan ma'aikata da sauransu haka ba za a zo a ce a mu an danne mu saboda wani abu haka ba in aka samu wannan adalci na gado za a mance da wannan batun bangarancin da sauransu haka sunana sanata dr abdullahi adamu ni ne da majalisar dattijai mai wakiltar nasarawa ta yamma a majalisar dattijan najeriya kuma ni dan apc ne na ba da gaskiya da cewa allan jiya shine allan yau kuma shine Allah gobe shine mai komai shine mai kowa ba wani abu da samu a doron kasa sai da sanin shi sai kuma da yardan shi abubuwan da kuke ji da suka danganci kabilanci da rigingimu na addini ba wani abu da ke sabo ne a wannan kasa duk wanda shekaru sun kai sun san cewa tun can fil azal akwai tabarbashin irin wa'annan bambance-bambance na ra'ayi da ya shafi harkan addini ya shafi harkan sha'anin kabilanci ko kuma a jihanci abinda kawai muke ganin su ne akwai ɗan ƙaruwa na murya a akan waɗannan rabe-rabe na ra'ayi kuma akwai zamananci a al'amarin zamananci musamman ga waɗanda ba san menene jiya ba ba su gajiya ba saboda kan dubbe gajiya ba in zai shari'an yau bai san tushe ba bai san wafari ba to saboda haka ni abin da ke gani shine mun ɗauko abubuwa ne yanzu nan an shiga wani karni na yanci yancin ɗan adam yancin dan adam kuma ci maka maganan constitution constitution can muka yi ba'a da ni Allah ya sa ina cikin suka rubuta constitution cina da ni aka yi wanda suka yi fitannu muka kira su yan kwance tushe haka muke kiransu mu yan kwance tushe saboda haka kamar na faɗi ba abu ne sabo ba sai dai waɗannan mutane suke fitowa yanzu suke maganganu marasa daɗi maganganu da ba a nuna ba sa nuna kishin ƙasa ba sa nuna kasancewansu amintattu ne da buƙatan zaman lafiyan ƙasan nan kuma eh, samun jahilci a cikin rayuwansu na matsayin zaman lafiya a dukkan al'amarin da shafi tattalin arzikin ƙasa da kucin gaban ƙasa su ne suke haɓaka wa'annan irin ganu na ƙiyayya maganganu na bangaranci a wannan jamhuriya ta mutu najeriya yau amma ba shakka dai ba na shakka na ba da gaskiya yawancin suke maganganu na yanzu waɗanda suke son aji su ne kawai to ba mu wannan abu da ake yi ba zai tashe mu ba in allah ya so yadda ba muddin mun tsaya tsayin daka tsakaninmu da allah mun sa kishin ƙasan nan a zukatanmu duk waɗannan masu koke-koke za su bi za su dawo za su bi za su dawo za su bi naka naka ne bai mun yadda zamani ne kawo nan kuma mun yadda zamani Allah kan shi ne zamani to amma kuma mu san cewa akwai abin da yake ya kamace mu yi akwai wanda ya kamace mu yi ba sunana sanata dr ibrahim gobir kuma a jam'iyyar apc nake daga majalisar dattijai sanata nake daga sokoto ta gabas wanda ke representin sokoto ta gabas eh to ai na farko dai abin da son a gano shine shi dan najeriya ya san inda fito sannan ishu na kabilanci satellite constitution ya magana ta wanda yake babu wani dan najeriya wanda zai ce shi ga da yake ko kabila kaza na ko dole ai kaza ko menene kaza kaza sannan ko ta wajen addini constitution ya faɗi yadda za a tafi da da ma'amala da juna ba tare da wani matsala ba sannan idan kin duba ai mutanen mu waɗanda suka tafi na farko nan kamar su premier samad bello allah ya ji ƙarfi ai abin da ya ce bambancin da ke tsakaninmu na addini shine ke ƙara ƙarfafa dangantaka ko kuma dankon zumunci tsakani saboda haka mutum ba zai ɗauki cewa ai saboda wannan bambancin saboda kai ka san matsayinka a addini abin da an ka ce kai tsakaninka da wani an ce kai adalci saboda haka mutum ko organistic ne ko an ne kai musulmi ya cancanta kai mashi adalci mu haka an ka hore mu da shi saboda haka ina ganin don bambancin addini ba zai kawo rashin adalci ba dole a tsaya a yi adalci abin da zai sa haka shine ya zan cewa duk wani abu wanda muka yi in mun ka zo mun ka shiga cikin can ba ya zan cewa muna magana da baki daya na farko dai yan najeriya saboda in ka ce kai dan najeriya ne saboda haka da wane da wance da waye duk yan uwanka ne saboda haka duk wani tsari wanda zai tuso kai za ka tsaya kai kokari ka kare mutuncin najeriya ni aka nufi da patriotism ko kuma aka nufi da kai eh, cikakken dan kasa ne shine na farko ka tabbatar da cewa ka tsare kasar ku najeriya sannan na biyu kuma ka tsare gwamnati gwargwadon hali ka yaba ta in ta abin yaba ka ba ta shawara in ka ga ta abin da ba ba shi an zaman ka na cikakken dan najeriya zauna lafiya ƙasa ta kunjiya zama lau lafiya shine cigaban najeriya Abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin 'yan majalisun Najeriya akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya a halin yanzu kuwa a madadin wakiliyar sashen hausa madina dauda jimmai ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani to madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu bari mu koma gefe guda, Ibrahim ka almasi garba ya gabatar da shirinsa na jawabai daga dattawan Arewa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi naira tiriliyan takwas da biliyan ɗari shida da goma sha biyu wanda shine na uku da ya gabatar da hawansa mulki a dubu biyu da goma sha biyar. Talaka Muktar so dangi binanci ya yi fatar gani a ƙasa. A Sokoto jalkan man gida naira dubu biyar yanzu sai da ta kai naira dubu goma sha biyu wani irin abu ne wannan. Masu ruwa da tsaki na sufuri sun yi taron baje kolin ribar kafa tashoshin tsayawar motoci na zamani. Gwamna Atiku Bagudu ya nuna gamsuwa. Na ji daɗi cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin a yi haka kuma yake yunkurin lalle lalle a yi da sauri. An ga shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Abba Kyari da shugaban ma'aikata Wenfred Ita Oyo na dariya tare da hakan ke nuna sun sulhunta kan takaddamar maina. Muryar Amurka ta gabatar da faifan bidiyon da ta ta'allaka kan bahaguwar aƙidar Boko Haram a Abuja ga jami'an sojoji, ƙungiyoyi masu zaman kansu da malaman addini. An yi jana'izar Hajiya yalo Muhammad Danjuma Goje a Gombe wacce ta rasu a Amurka bayan fama da jinya. Nasura da Malika Muryar Amurka daga Abuja. Najeriya. Yanzu kuma bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Farfesa Usman Bugaje daga Katsina, da ɗan rajin tayar da komatsar jama'a da ke bauchi Malam ya Buba Bajama, wanda zai kammala jawabin da ya fara makon jiya. Ga Farfesa Bugaje. to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah jama'a 'yan najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da muke da nike son na yi a nan wurin shine da Allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin a ƙasan ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu kutuna tuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran kasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga najeriya ta abin kirki su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wani al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakankaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum warahmatullah shi ma malam ishaya buba ya ci gaba da cewa jama'ar arewa ina sallama da fatan alheri da duk mai sauraro na sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati ya zama sun rungumi kowa inda muke samun wahala shine ka ga da an fi son wasu fiye da wasu Ka ga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi ko wanda ka takura shi ko agwala ne a gidanka ɗan da ba naka ba ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa to akwai randa Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kan ku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati inda muke samun wahala shine warereniya da ake sawa kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu to irin waɗannan gaba haka cikin gida sai kaga akwai wanda ake so da wanda ba a so a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so in ba mun yi maganin irin wannan muka sauke nauyi ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi na na zamantakewa na wurin aiki ko na makwabtakan wurin zama ko kuma duk wani nauyi da Allah ya tsora maka na shugabanci lokaci ya yi da za mu fito fili muna magana da juna a fili a daina lukura saboda sau da yawa za ka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi kuma ba su da tushe balle makama amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso sai a haukan su da su ake aiki a dinga sharing a ce ai ga abin da wasu ke yi ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba so lokaci ya yi da za a bude wurare mu dinga tattauna komi munin abu a fito fili a yi magana a kai a magance shi so lokaci ya yi kuma muna da komi da ake bukata a rayuwa nan arewan kuma muna iya rike kanmu kuma kowane sashe na ƙasar nan akwai abin da za a yi a rayu mu koma mu fi ba da ƙarfi wa abubuwa da za su taimaka wa zamantakewar mu in tashin hankali na da daɗi mun ganta a lokacin yakin basasa mun ganta a wannan eh, karni da muka samu kanmu a ciki ya kamata a haɗa hankali a taru guda a sami bakin zarin kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu Allah ya taimake mu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. najeriya ta kammala yekuwar neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 tare da kunnen doki da kasar algeria a wasan karshe a jiya juma'a najeriya ce ta so zura kwallo a raga a cikin rabin lokaci na biyu kafin a can kusa da karshe algeria ta farke cin ta hanyar bugun penalty wasan na ya haɗa hancin zaratan 'yan wasa biyar daga ƙungiyar leicester city ta ingila wato kelechi iheanacho da wilfred indidi da kuma ahmed musa daga nigeria da kuma 'yan kasar algeria biyu islam slimani da riyad mahrez Najeriya da wace tuni ta kasance kasar Afirka ta farko da ta sami tikitin gasar ta kammala ne ba tare da an doke ta ko sau ɗaya ba a rukunin su na bi Tuni da Najeriya da ta soma shirye-shiryen shiga gasar ta duniya inda a jibi talata za su buga wasan sada zumunci da kasar Argentina. a ɗaya ɓangaren kuma ƙasar senegal ta sami gurbi a gasar ta duniya bayan da ita ma a jiya juma'a ta doke ƙasar afirka ta kudu da ci biyu da nema a wasan da aka sake bugawa a tsakaninsu wannan ne karo na farko da ƙasar ta senegal za ta shiga gasar bayan tsawon shekaru goma sha shida kuma karo na biyu a tarihi wannan kashin ya disashe fatan ƙasar afirka ta kudu na samun shiga gasar duk da yake dai ƙasashen biyu za su koma fafatawa a wasan ƙarshe ta neman gurbi a turai kuma dan wasan kungiyar marseille ta kasar faransa patrice evra ya bar kungiyar bisa fahimtar juna to amma kuma hukumar kwallon kafar nahiyar turai wato uefa ta dakatar da shi har ya zuwa karshen wannan kakar wasanni saboda dunguri ga daya daga cikin masoyansa bayan dorawa evra biyan tara ta euro dubu goma an dakatar da shi har ya zuwa watan yuni shekara ta da sha takwas watan da sa zai kare da kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. To madalla, jama'a a mana aikin gafara saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo labarai a takaice ba. Kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin, sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ladan Ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri. sai kuma solomon abu da ya shirya kuma ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan daren Baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin.